Barka da zuwa tashar tsakar gida. Dan san Danja jaya suke ni baya nufin muna gaba, in ji Mansura Isa. Ana cece ku ce kan cigaba da fim ɗin Jarumar Hama MK. Tsohon jarumaman Sura Isa kuma producer a halin yanzu ta samu damar tattaunawa da gidan jaridar Daily Trust inda suka yi mata tambayoyi kan nasarar da ta samu a fim ta na Fanan. Inda a cikin hirar aka ta mata batun da Sani Danja musamman ganin hotunan da suka yi a tare a gurin haska fim ɗin sinima, wanda hakan ya haddasa cece kuce. Mansura ta bada amsa da cewa ban ga wata matsala dangane da hakan ba. Shi uban 'ya'yana ne, abokina kuma abokin aikina. saboda haka ban ga dalilin da yasa mutane ke magana a kai ba yanzu ba zamani muke na wayewa dan ya sake ni baya nufin mun zama abokan gaba an tambaye ta an ga ayanta suna fitowa a fim shin hakan na nufin za su gaje ta ita da mahaifinsu inda masura ta bada amsa da ba tsammanin haka kawai muna saka su ne a fina mu kuma ba don kuɗi ba har yanzu su kankanan yara ne in suka girma suka zaɓi su yi fim ba mu da matsala da haka sai dai mu nusar da su abin da ya dace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 Ba macen da take samu abin da take so a gidan mijinta da za ta nemi saki, ba zai yiwu ba. Mutane sun zazzage ni sun ci zarafi na a shafukan sada zumunta, zagi iri-iri, amma na share na cigaba da harkar gabana. Abin da na fuskanta a rayuwa, ba zan yi fatan ma'ina ko isa fuskanta ba. In ji Mansura Isa. Bayan wannan, an yi wa Mansura tambayoyi game da abin da ya shafi fim na Fanan, da yadda ya nasara a kasuwa da kuma halin da masana'anta ke fuskanta na koma baya, a ƙarshe ta ƙarƙare da bawa jarumai masu tasowa shawara daga bangaren jarumar rahama mk kuwa bi take samu daga mabiya kallon fina-finan hausa tun bayan jin labarin aurenta da kuma shawarar da yanke na cigaba da fim amma na kwana ta sa'in kawai banda sauran fina-finai inda wasu ke ganin rashin dacewa hakan Shafin official Kannywood da ke Instagram sun wallafa wani jawabi da suka danganta da jarumar da ke cewa fim sana'a ce ko da aure ana sana'a kamar yadda ma'aikaciyar jinya ko banki za ta bar gida ta je ta yi aikinta ta dawo gidan mijinta haka jaruman fina-finai ko da ganin wannan jawabi sai fa aka fara tsokaci da musayar ra'ayi kan wannan batu inda wasu ke goyon bayanta wasu kuma da ganin ina ai mijinta ne ba shi da kishi da sauran maganganu dai na sukar ra'ayi kan wannan batu Kuma mu'amala ce ce wannan ba haka yake ba ƙarya ne ku ce dai sana'a ce amma magana kamar ma'aikaci asibiti da sauran wasu wannan zance ne kawai. Al'imran ku ce waye saboda an da aure abu mara daraja? Dan hotora ku ya ce amma kin san irin wannan sana'ar a kasashen wasu bai dace ba kuma sai an tara maza sama da ɗari kafin su amince amma tunda mai gidan ya ji ya gani Allah ya bada zaman lafiya. Rakan ya uba ku cewa dai idan mijinki ya yarda miki ai shi kenan sai ki rike mutuncinki. Halawa ku ce waye injuwa aikin asibiti ya fi ƙarfin haɗa shi da aikin yan fim yar uwa minat Abdullahi ko ta ce rong wallahi aisha bello ko cewa dai haka ne kam boko muhammadu ko cewa yi aure shine daraja ga shekarun ki ba fim ba real mr s ko cewa yi aiki sai ki je ki yi auren kuma ki fim din tunda wanda zaki aura sakare ne ai su mazan kani din kin ga sun bar matar suna yin fim din ai wasu daga yan fim din akwai wanda mata yanzu sun yi fim a baya amma sun daina saboda daraja aure official ummu Lihad ko cewa dai hmm, ni dai ban ga laifin hakan ba sam tunda ita ba karamar yarinya ba ce kuma ko da take fim ban taɓa ganin ta yi wani rashin da'a ba don haka fatan alheri kawai za mu bi ki da shi Allah ya ƙara ɗaukaka ya kuma baki ikon kare haƙƙin aurenki. A nan kuma wani matashi ne halin babu ya kai shi ga jefa kanshi inda ya tattaki ya gidan Radio Freedom da ke Kano. Ya buƙaci a yaɗa labarin cewa shi mai garkuwa da mutane ne, ya tuba, yana so a tallafa masa da jari zai canja sana'a. sai dai maimakon a yada labarin sai ma'aikatan gidan rediyon suka yi maza suka kira 'yan sanda suka yi ram da shi inda ofishin 'yan sanda yake bada bayanin yayi hakan ne kawai don ya samu tallafin da zai kama sana'a amma shi baya wani garkuwa da mutane ni ku nace shi akwai irin babu dan auda a zahiri jama'a assalamu alaikum sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rannan sanan jihar Kano wannan matashi da kuke gani an yi mana kira na gaggawa ranar da shida. ga watan 11 na wannan shekara ta 2021 daga gidan rediyon dala akan cewa wani matashi ya je gidan wannan rediyo ya gaya musu cewa shifa fa wato dan fashi da makami ne dan bindiga kuma suna yin wannan fashin wato tsakanin kaduna da kuma jos sannan kuma suna yi a lafiya ya ce ma shifa ya ma kashe mutane biyar a wannan ta'addancin da suke amma ya je gidan rediyon ne don yana so ya tuba to amma shi abin da yake so shine a sa bayanansa tunda ya ji an ce idan mutum ya tuba yana wannan abubuwan za a ɗauki wasu maƙudan kuɗi a bashi ya ja jari wannan ce ta kai shi gidan rediyo to bayan sun mana kira na gaggawa muka je muka taho da shi wanda da muka fara masa tambayoyi da farko ya maimaita mana waɗancan maganganu akan cewa fa shi ya zo ne wato ya tuba ɗan bindiga ne shi to kwamishinan 'yan sanda na jihar kano sifi sama'ila sha'ibu duka fsi wanda al'ummar jihar kano suka yi wa lakabi da nagar na kowa sai ba da umarni aka gudanar da bincike na kwakwaf akan wannan lamari daga bincike da muka fara da kuma tambayoyi da muka yi masa da kuma gayyatowa iyayensa da muka yi daga karamar hukumar kibiya to a ƙarshe dai bincike ya nuna mana cewa duk wannan bayani da ya yi ƙarya ne hasali ma ya yi su ne don fa ya samu kuɗi ya ji an ce wai a fim ana samun kuɗi to dai waka a bakin mai ita tafi daɗi gashi za ku ji komai da komai daga bakinsa me sunanka Bahar Harisu. A da ƙarfi mana? Bahar Harisu. Da ƙarfi? bahar Harisu. Shekarun ka nawa? Ashirin da biyar. A ina kake da zama? Kibiya. Wani wuri a Kibiya? Gidan gasobi. To ba mu labari da kaje gidan rediyon Dala wani labari kai musu? Ce musu ni dan fashi ne ni. Wani gidan rediyo kaje? Gidan rediyon Dala. To me kace musu? Ce musu ni dan fashi ne ni muna tara mutane a hanyar Kaduna Jos da lafiya. Su kuma na samu labari cewa duk wanda yake irin wannan harkar idan ya zo ya tuba za a bashi jari ya je ya kama sana'a kawai sai na zo ni ma na gaya cewa ni dan fashi ne dan a bani jari in kama sana'a a bayanan da kai musu mutane nawa kace ka kashe mutum biyar na mutum biyar to me gaskiyar waɗannan abubuwan da ka je ka faɗa a gidan rediyo wanda mu muka kira ka ka ƙara maimaita mana kafin mu gudanar da binciken me gaskiyar wannan maganganun naka wannan kawai duk karya ne na yi ne kawai don ina so a bani jari samun kama sana'a saboda wannan bidiyon da na gani cewa duk wanda ya tuwo za a bashi jari kama sana'a wani irin bidiyo ne bidiyo ne haka dan karami wani iri na gaske ne abun ko kuma ko na wasa ne na gaske ne nan yan sanda ne haka suka yi shi na komedi ne ko ko a komedi ne haka a komedi ne eh. a ciki ka gani eh. to kai mai ta kai ka ga yin haka din kawai tsayi eh tsayi me ya kai ka yin haka din dara da tsotsi wallahi a san kuɗi dai ko to haka ne san kuɗi to kai kana tunanin da kai wanda za ba kamar nawa ne misali eh to ni gaskiya dai yasi na ban yanke yanda za a bani ba amma dai na san insha Allah tun na zo inda na na gaya a lokacin da da gidan sun yada jin na za bin da kuɗi dai kawai a cikin tafin jan kama tun da na bar wannan harkar to kuma ba haka bane sai an haɗa ka da 'yan sanda sun ma bincike waye waye gaba dai harkar ba daɗi na yi da na san abin da na wallahi to kai baka dauka kawai ka dauka in ka zo ka faɗa kawai zuwa za a yaya ta kawai eh kawai jama'a sai ta turo taimako ba to ma wannan kuma taimakon na Allah ne a ciki gaskiya ba na Allah bane saboda me ƙarya ne na ƙarya ne to kai yanzu wannan abin da kai daidai ne ba daidai bane kuma ina da na sani hidin da ni kaina nake tunani wallahi na ina da na sani sosai me jan hankalinka na farko ga matasa da suke ta'addanci me jan hankalinka a gare su masu ta'addanci su tuba su bari da Allah su nemi suna wannan ba hanya ce mai shago wanda ka zalunta fa Allah zai taimaka ma eh, Allah zai taimaka ma to me jan hankalinka ga matasa irin kuma rasa zuciya wanda suke fakewa da irin wannan hanyar su ce ba su da lafiya ko wani abu makamancin haka din su gane cewa ba hanya ce mai bullewa ba hanya ce mara kyau da Allah suke canza tunani ga ni dai yanzu na bi irin wannan hanyar kuma na zo faman da na sani nake to Allah kiyaye to kamar yadda kuka gani yanzu haka dai yana babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai wanda zan ce kusan bincike ma ya kammala tunda ban binciko cewa ma gaba ɗaya fa wannan abin da ya faɗa san zuciya ne kai shi ga faɗa neman kuɗi ne ko in ce son kuɗi saboda haka a kiyaye muna amfani da wannan dama a madadin kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha mu yi godiya ga wannan gidan rediyo na wannan wato jawabai da suka samu suka turo mana irin wannan labaran ne muke ja hankali duk inda aka samu wani labari da ya taba tsaro ko jami'in tsaro a yi kokari a kawo hukumar da ya kamata domin gudanar da bincike da kuma gudun yayata wato abin da ba shi bane yanzu irin wannan abin da ya faɗa da ya je gidan rediyon ya fara wannan bayanin gaba ɗaya tsorata suka yi wasu cewa suka tunda suka ga fuskar sama bacci ma ba sa iya yi na irin abubuwan da ya faɗa din kuma gashi dai a ƙarshe wato duk wannan abin da ya faɗa fa ƙarya ne ba gaskiya a ciki kawai son kuɗi ne so kuma muna jan hankali ga sauran wato kafafen sadarwa gidajen rediyo gidajen talabishin da ma social media din duk inda aka wani motsi ko hanzari ko irin waɗannan abubuwan ko wasu bayanai da wani ya zo ya baka wani abu da kake tunanin an yi ba daidai ba abin da ya kamata a yi shine a kawo 'yan sanda domin a gudanar da bincike kuma sannan a yi abin da ya kamata muna godiya muna godiya muna godiya haka zalika muna jan hankalin matasa musamman wanda fa suke tunanin cewa wannan hanya ce mai bullewa to ba fa inda za ta bullo da kai sai ban fai in kace za ka yi ta a jihar Kano saboda haka ubangiji Allah ya sa su daina Allah ya sa su daina kuma Allah ya raba mu da sharrin su Allah kuma ya ci gaba da bamu zaman lafiya mai dore a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka da ma ƙasa baki daya to ai kai baka ce amin ba amin akwai dama ne ta ɓaci Allah yanzu ya kake gani za ka ƙara gwada irin wannan abin nan gaba koya ne in Allah ya da ban ƙara shigowa Kano ba eh Kano garin Kano a to ai ba za a hana ka shigowa Kano ba kawai dai wannan abin ne da kai din a ce kawai ka tawo gidan rediyo Kano din Allah ya ban ƙara shigo ta a to me yasa a za ka yi shigowa wanda in an ka kai ko kuwa to me nan da in yi? In ka canja hali kai gyaru ka daina irin wannan san zuciya Amana ma daina to Allah ya kiyaye